Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV tare da ni Khadija Ahmad Tahir. Farko ga kanin labaran. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce an samu mutane uku dauke da sabbin nau'in cutar corona na Omicron. Za a gurfanar da malaman makaranta 233 a gaban kotu bayan an gano suna amfani da takardun na jabu. mutane talatin ne suka mutu a sakamakon kifewar wani jirgin ruwa a jihar kano mayakan boko haram sun sata wasu matafiya su sha biyar a jihar borno tare da shiga su cikin dajin sambisa a yau muna alhamis 27 ga watan rabi'u sani shekara ta 1443 bayan yanzu zai dai fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya ga labaran kamar haka gwamnatin tarayyar najeriya ta ce an samu wasu mutane uku ɗauke da sabbin nau'in cutar corona na omicron Hukumar daƙile cutuka masu yaduwa a Najeriya (NCDC) ce ta sanar da samun nau'in cutar corona a jikin wasu mutane uku waɗanda suka dawo daga ƙasar Afirka ta Kudu. Hukumar ta ce ana ci gaba da bibiyar akan mutanen da suka yi hulɗa da su tun bayan dawowarsu daga ƙasar. Sannan ana ɗaukar matakai daban-daban don ganin an shawo kan cutar da ake tsammanin ta fi sauran nau'in cutar corona hatsari. a wani labarin kuma sabbin nau'in cutar corona na omicron ya shiga kasar ghana an samu nau'in cutar ne a jikin wasu matafiya da suka isa filin sauka da tashin jirage na babban birnin kasar sai dai mahukunta ba su bayyana adadin mutanen da aka samu dauke da sabbin nau'in cutar ba a halin yanzu an samu kasashe sama da ashirin waɗanda sabbin nau'in cutar ya shiga sabon nau'in cutar dai ya daga hankalin mahukunta lafiya a duniya ganin yadda ake zargin har mutanen da aka yi musu rigakafin cutar corona na iya kamuwa da ita gwamnatin jihar kaduna ta shirya sallamar malaman makaranta na bogi 233 shugaban hukumar ilimin bai daya a jihar tijjani abdullahi ne ya sanar da hakan a shafin sadarwar zamani wanda ya ce an gano malaman bogin ne bayan tuntuɓa da gwamnatin ta yi gwamnatin ta yi gwamnatin ta tuntuɓi makarantu domin tabbatar da malaman hukumar ta ga sunayensu domin hukumar ta ga sunayensu domin a tabbatar domin a tabbatar ko suna aiki a makarantun daga cikin makarantun da aka bibiya akwai waɗanda aka samu da takardun bogi na malamai guda 212 daga cikin 233 da aka gano wannan wani mataki ne dai da gwamnatin ta ɗauka domin farfado da harkar ilimi a jihar ta kaduna sannan hukumar ta ce za a gabatar da za ta ci gaba da bibiya tare da tantance takardun malamai da kuma wurin da aka tura su domin tabbatar da komai na tafiya kamar yadda yake a cikin tsari an gano malamai 233 da ake da suke amfani da takardun bogi kuma za a gurfanar da su a gaban kotu domin karɓar hukunci hukumar Hukumar kashe gobara a jihar Kano ta ce an samu gawarwakin mutane 30 da suka mutu a sakamakon kifewar wani jirgin ruwa a karamar hukumar Bagwai. Kakakin hukumar kakakin Samir Yusuf Abdullahi shine ya sanar da hakan a wata sanarwa da ya raba wa manema labarai a yau. ya ce a ranar talata an ceto mutum ashirin yayin da aka ceto mutane goma a ranar laraba sannan an ceto wasu mutane bakwai da ransu sai kuma wasu mutum sha biyu da ake ci gaba da lalubansu a cikin ruwa mafi yawa daga cikin mutanen da suka mutu a sanadiyar kifewar jirgin ruwan yara ne 'yan ƙasa da shekara ashirin a duniya kakakin hukumar ya ce jami'an su haɗin gwiwa da wasu masu sana'ar kamun kifi ne suka kubutar da mutanen da aka samu hukumar na jazantawa kan hatsarin jirgin ruwan wanda ya sanadiyar mutuwar mutum talatin a ranar talata masu kallon mu kada kuma manta kuna kallon labarin daga ɗakin yada labarai na matashi na mujallar matashiya tv kuma za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na youtube mujallar matashiya instagram mujallar matashiya facebook mujallar matashiya ko kuma ku bayyana mana ra'ayoyinku akan namba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida bari mu karɓi wannan saƙo assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu sunana ibrahim bala sunana abubakar mutula ibrahim sunana masauda abdullahi a madadin hukumar zaɓe ta ƙasa inec reshen jihar kano ina kira ga al'umma jihar kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas ko wanda yake da gyara akan canjin gari ko unguwa ta fara yin rijistar katin zaɓe na dindindin wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar rajistar katin zaɓe maza ya hanzarta domin mallakar nasa kai har ma da tsofaffi da masu bukata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar da na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wadda za ku shiga domin aika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa bayanan bayananku. A sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku. za a baku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan julai kowanne mutum za a bashi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba za ka iya ziyartar wajen mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka yadda za ka mallaki katin ka na dindindin mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matukar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec rashin jihar kano to barkanmu da dawowa gwamnatin jihar kano ta haramta amfani da jirgin kwale-kwale a ƙaramar hukumar bagwai ta jihar kano kwamishinan yaɗa labarai na jihar kano malam muhammad garba ne ya sanar da hakan a yayin zantawa da manema labarai hakan ya biyo bayan kifewar wani jirgin ruwa da ya yi sanadiyar mutuwar mutum talatin a karamar hukumar bagwai ya ce gwamnatin kano ta samar da wasu motocin sufuri guda biyu waɗanda za su dinga kai mutane zuwa ba daga garin bagwai gwamnatin ta ce ta samar da motocin ne domin jigilar mutane a wannan yanki ne kaɗai kuma kyauta ya ce an kafa kwamitin da zai bi diddigi sanadiyar kifewar jirgin ruwa tare da gabatar da rahoto a kai malam muhammad garba ya kara da cewa za a ci gaba da jigilar mutane a yankin kafin gwamnati ta samar musu da sabbin jiragen ruwa da zai dinga za su dinga amfani da shi a yankin idan ba a manta ba a shekara ta 2008 ne jirgi ya taba kifewa da wasu mutane a ruwan bagwai wanda ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane da dama wata babbar kota a jigawa ta yanke wani malamin makaranta hukuncin ɗaurin rai da rai bayan samunsa da aikata fyaɗe an samu malamin makarantar makarantar firamare ne bayan ya aiki ya aikata fyaɗe a kan wata yarinya a cikin makaranta an ɗauke ɗaure makasusu sunusu an ɗaure wa makasusu sunusu hukuncin ne bayan ya aikata laifin fyaɗe akan wata ɗaliba mai shekara biyar mai shekara biyar a duniya kuma kotun ta tabbatar da aikata laifin al'amarin ya faru ne a al'amarin ya faru ne a al'amarin ya faru ne a kazaure al'amarin ya faru ne a kazaure ranar 4 ga watan fabrairun shekara da muke ciki bayan gabatarwa bayan gabatar bayan gabatarwa da kotu wanda ake zargi an gabatar da hujjoji a kansa wanda kotu ta gamsu da su an yanke wanda ake zargi hukuncin ne ƙarƙashin sashi na hudu na kundin dokokin masu laifuka sashin fyaɗe wanda aka yi gyara a shekara ta 2014 wasu da ake zargi mayakan boko haram ne sun sace wasu mutane sha biyar yayin da suke kan hanyar zuwa jihar borno an sace matafiyan ne sannan aka shiga da su cikin dajin Sambisa karamar hukumar Dambuwa ta jihar Borno. Mayakan sun dakatar da motar matafiyan ne sannan suka tilasta musu shiga cikin dajin a daidai ƙauyen Gunsuri. Matafiyan sun nufi jihar Adamawa daga Borno kuma mayakan sun yi shigar sojoji sannan suka tare kan hanyar matafiyan. Guda cikin jami'an tsaron da ya shaida wa jarida da ya shaida wa jaridar daily trust lamarin ya ce yanayin shigar da suka yi sun yi shiga ne ta jami'an tsaro lamarin da ya sa matafiyan suka ba su ji ɗarba a lokacin da suka tare su hakan ya faru ne bayan mayakan boko haram sun sace wasu ma ma'aikatan gwamnati da ake da suke aiki a ma'aikatar ayyuka akan hanyar tibok zuwa dambuwa duka duka anan muka kawo ƙarshen labaran a madadin editan da ya tashi labaran abubakar murtala ibrahim sai wanda ya sada da ku ahmad murtala ibrahim ni khadija ahmad tayi nake cewa mu kwana lafiya